honorable captain amuga wakilin tangale wanda ya jagoranci jigajigan kungiyar a taron manema labaran da suka kira a abuja ya ce dole ne kungiyar ta fito fili ta nuna goyon bayanta ga shugaba muhammadu buhari domin a cewarsa shekaru 56 kenan kiristoci ke taka rawa a fannin siyasar kasar ba tare da sanin inda suka dosa ba amma a yanzu canji ya zo bayan kusan shekara 56 ba mu ma tsammani na kusa da cibiyar gwamnati ba sai ga shugaban muhammadu buhari ya yi alkawali a lokacin kamfen ya ce idan har kristan arewa za su ba shi kuriya to a karo na farko zai dauki kristan arewa ya zama sakataren gwamnatin tarayya ya kuma ba daya daga cikinmu injiniya Ah, babacir david lawal sakataren gwamnati ba mu taba samu ba ba mu taba samu ba tun da aka yi najeriya na biyu alkawalin da ya dinna ya cika kan nan kuma ɗaya daga cikinmu yakubu dogara ya haye a matsayin kakakin majalisa ba tare da tsunguma daga presidency ba in kin tuna dai gwamnatin da za wuce duk za a zabi senate president za a zabi speaker ko me president sa baki wannan lokacin shugaba ya ce babu to wayan nan guda biyu an wanmu ne sai muka lura muka ce mutumin nan da gaske yake yana son arewa mu zanna daya da krista da musulmi ba magana baki ba ne kin san yawancin duk masu magana a'a krista da arewa mu zanna daya amma to shi da aikatawa yi to akwai abin da ya fi haka ya sharing interest din mu mu ko muna tare da shi a nasa jawabi mai baiwa shugaba buhari shawara a harkar siyasa kuma ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar ayuba musa birma ya ce wani muhimmin abu da ya fi ɗaukan hankali a wannan mulki shine shawo kan rikicin ta'addanci da ya adda bishiyar arewa maso gabashin ƙasar nan canji yau ta kawo mana zaman lafiya a najeriya da arewa ni nan ni idp ne yau nan da zuwan gwamnatin nan na koma garina iyayena sun koma al'ummarmu sun koma zuwa mu. yau nan abin alfahari ne gare mu gare ni ni karan kaina in ce an samu canji abin da za mu yi masa nan gaba ɗaya muna fatan alheri allah ya ba sa dogon rai da ƙoshin lafiya na biyunsa muna nan mu kristan arewa muna nan a bayansa ɗari bisa ɗari muna bayansa ɗari bisa ɗari ba ma ja da baya ba ma wani wani firgitawa muna tare da shi sai inda allah ya kai mu tare da shi ƙungiyar ta ce za ta gudanar da taro na musamman da zai kunshi 'ya'yan kungiyar daga jihohi 36 da birnin tarayya abuja domin gabatar da addu'o'i na musamman na neman ci gaban mulki da mahukuntan ƙasan ke yi a cikin kwanciyar hankali da lumana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya